radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sane mace zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro da fatan kuma ana cikin koshin lafiya to a jerin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin afirka a yau bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na mata a cikin al'umma sai kuma shirin nan namu koyi harshen farasanci daga nan sai shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko da fatan kuma wasu rai za a kasance a tare da mu amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba uku ga watan mayun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan shawwal na shekara 1444 jira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanin adabi na kasar iran ya rasu an haifi shirazi a garin shiraz na kudancin iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan ya tafi birnin mashhad inda ya karatu a gaban wasu malamai na lokacin shirazi ya kware a harsunan larabci da turancin ingilishi da kuma farisanci ya kuma rubuta fai na adabi da sauran ilmomi daban-daban na addini kuma dukkanin littafansa ya rubuta su ne a cikin tsarin bituka na wakoki. bara sosa an tattara dukkanin waƙoƙin nasa a cikin sa jimillar baitocin da suke cikin diwanin nasa dai sun kai bituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma rasu yana da shekaru arba'in da bakwai a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan mayan shekara ta 1968 ɗaliban jami'a kasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin kasar ta sake yin nazari a kan tsarin ilimin kasar kasantuwar tsarin yana ba da muhimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yayin da marasa galihu da 'ya'yansu ba su iya yin karatu mai zurfi a kasar bayan fara wannan zanga-zanga a kasar faransa da 'yan kwanaki ma'aikata a kasar ta faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke da nasu bukatan da dama daga bangaren gwamnati musamman ma batun neman karin albashi wanda suke korafi kan karancinsa da ƙarshe dai zanga-zangar ta samu goyon bayan mafi yawan al'umma a kasar faransa kuma ta balla a wasu sassa na kasashen turai da suke fama da irin wannan matsala duk da irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na dakile zanga-zangar amma alatilas gwamnati ta amince da mafi yawan bukatun da ɗaliban su gabatar kafin su dakatar da zanga-zangar a ƙasar baki ɗaya. da ƙarshe masu rai kuma sun cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wata uku ga watan mayan shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta buƙaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ya amince da ranar uku ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka majalisar ta amince da wannan bukata da nufin bar da dama kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk inda suke domin gudanar da ayyukansu a duniya na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci. masu saurari assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke yi muku wulare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. shugaba ibrahim ra'isi na iran yana ci gaba da gudanar da ziyara aiki a kasar syria rasha ta zargi ukraine da yankurin kisan shugaba vladimir putin ta hanyar jirgi maras matuki a najeriya kuwa wakilan manyan jam'iyyu a majalisa sun amince da tsarin shugabancin karba-karba tun kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar syria bashar al-assad ya bayyana a wata tattaunawa da da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi cewa alaƙa syria da iran din tana a matsayin wani babban haɗin gwiwa a tsakaninsu a lokuta masu wahala ko da irin halin da ake ciki yankin gabas ta tsakiya shugaba asad ya kara cewa alaƙa syria da iran na da tsohon tarihi a shekaru masu yawa kuma duk da mawuyacin halin da ake ciki yankin gabas ta tsakiya dangantaka ce mai ɗorewa ko da yaushe a nasa bangaren ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ya ce gwamnatin syria da al'ummar kasar sun shiga cikin wahalhalu masu yawa kuma a yau a cewarsa mana iya cewa kun tsallake wannan matakin kuma kun shawo kan dukkanin waɗannan matsaloli kun samu nasara duk da barazanar takunkumai da aka sanya muku an fara tattaunawa a hukumance a tsakanin shugaban siriya bashar al-assad da kuma shugaban iran ibrahim ra'isi bayan tarbata ban girma da aka yi ma shugaban na iran a yau a fadar shugaban kasar syria da ke birnin damascus da kuma wannan ita ce ziyara irin ta farko a cikin shekaru goma sha uku tattaunawar da shugabannin kasashen biyu suka yi dai ta shafi batutuwa na siyasa da tattalin arziki sannan kuma aka rataba hannu akan yarjini daban-daban gwamnatin kasar rasha ta zargi ukraine da yunkurin yin kisan gilla akan shugaban kasar rashin vladimir putin ta hanyar tura jirgin maras matuki zuwa fadar shugaban kasa ta kremlin da ke moscow ta shararci ta ba da rahoton cewa an tura jirgin ne da nufin kai hari akan shugaba vladimir putin a fadar kremlin amma an bankaɗo shirin wanda bai nasara ba fadar kremlin dai ta ce shugaba putin baya a wurin a lokacin yunkurin kuma rasha tana ɗora alhakin hakan ne kai tsaye akan mahukuntan kasar ukraine bayanin ya ce rasha za ta mayar da martani wanda ya dace ta hanyoyi da ta sun dace da girman laifin sai da nata bangaren gwamnatin ukraine ta ce ba ta da alaka da wannan yunkuri kuma ba ta da wata masaniya a kan wanda ya tura jirgin kasar rasha dai tana zargin gwamnatin ukraine da baiwa kasashen yammacin duniya damar gudanar da ayyukan sirri a cikin kasarta musamman ma da amurka da nufin yin zagon kasa ga tsaro na kasar rasha wanda da ƙarshe dai bisa wannan dalili ne rashin ta kaddamar da ayyukan soja a kan ukraine a najeriya kuwa 'yan majalisar wakilai na kasa waɗanda za su yi wakilci daga shekarar 2023 zuwa 2027 daga jam'iyyu takwas sun amince su ci gaba da bin tsarin karba-karba na shugabancin majalisar a rahoton da jaridar premium times ta bayar a majalisar sun amince da sharuɗan karba-karba a ranar jiya talata yayin da suke kaddamar da gangami na majaɗin da suka yi wanda suka raɗawa suna a turance john task a abuja a naɗa mambobin majaɗin daga jam'iyyu guda takwas waɗanda suka haɗa da jam'iyyar apc mai mulki kuma pdp lp nnpp akpa sdp adc da kuma ypp duk da cewa ba dukkanin mambobin majalisar ne suka amince da wannan tsari ba to jama'a masu haure kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran majalisar ɗinkin duniya ta nuna matuƙar damuwa akan yadda 'yancin 'yan jarida yake fuskantar tsaiko daga ɓangare daban-daban na duniya rahoton da gidan radiyon faransa ya bayar a lokacin da yake jawabi a jajiberin ranar 'yancin 'yan jaridu ta duniya da ke gudana kowace ranar uku ga watan mayu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya a kan yadda ake take hakkin 'yan jarida kuma kafafen yada labarai a duniya ya yi jawabin ne a wani taro wanda aka gudanar a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka inda ya ce 'yan jarida suna fuskantar can zarafi a kowane lungu na duniya a cewar ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida ta reporters without borders akalla 'yan jarida 55 ne da wasu ma'aikata na yada labarai guda hudu aka kashe a bakin aikinsu a shekarar 2022 da ta gabata ta bangaren wasanni kuwa dan wasan kwallon kafa na kasar portugal cristiano ronaldo ya zama dan wasa mafi albashi a duniya banda kungiyarsa ta annasir ke kasar saudiya ta ninka masa albashi mujallar forbes ta rawaito cewa karan albashin buga wasa da annasar taiwa cristiano ronaldo da kusan kashi 100 yasa a halin yanzu yana karbar dala miliyan 136 kowace shekara wanzu dai babu wani dan wasa a duniya wanda albashinsa ya kai albashin cristiano ronaldo wanda a bara ya raba gari da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta birtaniya kuma koma kungiyar kwallon kafa ta nasar a kasar saudiya inda yake buga wasa a halin yanzu to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan To a kaita Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shiri ne dai wanda a cikin samu ka saba kawo muku sharhu na ko hirarraki kan wani batu da shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin zai je jamhuriyar Nijar da za mu ci irin shirin bukatun da kungiyoyin kwadago na kasar suka gabatar a yayin zagayowar ranar ma'aikata ta duniya da aka yi bikinta a ranar Litinin da ta gabata. Batun shekarar rotaya daga aiki da makomar ma'aikata da ke yankunan da ke fama da rashin tsaro da bukatar ganin an janye sojojin kasashen ketare daga cikin kasar na daga cikin jerin bukatun ma'aikatan a bana. Hassan barka ne ke muku marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla kamar yadda watakila ku suka ji da farko a yau muna jamhuriyar Nijar inda za mu je irin jerin bukatun da kungiyoyin kwadago na kasar suka gabatar a yayin zagawar ranar ma'aikata ta duniya da aka yi bikinta a ranar litinin da ta gabata. Kafin mu shiga gadan-gadan ashirin bari mu yi 'yar tunatarwa ko kuma waiwaye game da ranar ta ma'aikata ta duniya da kuma yadda ta samo asali. Bikin wanda shine karo na saba'in da biyar a jerin bukukuwan akan gudanar da shi ne a ranar ɗaya ga watan Mayun kowace shekara a faɗin duniya. Bugu da ƙari yakan baiwa ma'aikatan damar fitowa su bayyana bukatunsu da damuwarsu ga gwamnatocinsu ta hanyar gudanar da gangami da jerin gwano da kuma mika jerin bukatunsu daban-daban kamar yadda tarihi ya nuna an fara bikin murnar wannan rana ne a ƙarshen ƙarni na sha tara a lokacin da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na 'yan kwadugo suka fara ƙarfi inda suka zaɓi ranaku daban-daban domin gudanar da bikin ranar ma'aikata ta duniya wata muhimmiyar rana ce ga ma'aikata biki ne da aka keɓe game da mahimmancin gudummawar ma'aikata ga al'umma duk da haka tarihi ya nuna ranar ma'aikata labari ne na gwagwarmaya da nasarorin ƙungiyoyin ma'aikata asalin ranar ta ma'aikata ta samo asali ne tun a ƙarshen ƙarni na sha tara lokacin da ma'aikata a ƙasashe masu arzikin masana'antu ke fafatukar ganin an kyautata yanayin aiki samun daidaiton albashi da 'yancin kafa ƙungiyoyi an yi bikin ranar ma'aikata na farko a amurka a shekara ta 1882 a birnin new york wanda ƙungiyar kwadago ta tsakiya ta shirya ba da daɗewa ba ya zama taron shekara-shekara kuma ya bazu zuwa wasu garuruwa taron socialist na ƙasa da ƙasa a birnin paris ya ayyana ranar 1 ga watan mayu a matsayin ranar ma'aikata ta duniya a shekarar 1889 don tunawa da al'amarin haymarket zanga-zangar lumana ta ma'aikata da ta rikide zuwa tashin hankali a chicago a shekara ta 1886 lamarin ya karfafa gwiwa ga kungiyoyin ma'aikata ya kuma bazu a duniya a farkon karni na ashirin ranar ma'aikata ta zama muhimmiyar rana ta gangami da zanga-zanga ta siyasa musamman a kasashen gurguzu tarayyar soviet ta mai da ranar ɗaya ga watan mayu ranar hutu ta ƙasa a shekara ta 1917 kuma wasu ƙasashe da yawa sun bai sahu a amurka ranar ma'aikata ta zama ranar hutu ta tarayya a shekara ta 1894 inda sama da ma'aikata hamsin suka shiga yajin aiki don nuna adawa da rage albashi da kuma rashin kyawun yanayin aiki ga ma'aikata shugaba grover cleveland ya rataba hannu kan dokar da ta sanya ranar ma'aikata ta zama hutun tarayya kwanaki shida bayan kammala yajin aikin don inganta dangantaka tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin kwadago a kasashe da dama har yanzu rana ce ta gangamin siyasa da zanga-zanga amma kuma wata rana ce ta murna nasarorin da ma'aikata suka samu lokaci ne da ake girmama gugurmayar waɗanda suka yi gugurmayar samar da ingantaccen yanayin aiki da hakkin kwadugo da kuma sanin irin gudunmawar da ma'aikata ke bayarwa ga al'umma. Tumarilla yanzu bari mu shiga ga dangadan a kamar yadda aka ji da farko yau muna jamhuriyar Nijar inda za mu ji irin jerin bukatun da kungiyoyin kwadago na kasar suka gabatar a yayin zagawar ranar ma'aikata ta duniya da aka yi bikinta a ranar litinin da ta gabata batun shekarun ritaya da makomar ma'aikata da ke yankunan da ke fama da rashin tsaro da bukatar ganin an janye sojojin kasashen ketare daga kasar na daga cikin jerin bukatun ma'aikatan a bana malam abdul sulai sakatare janar na kungiyar kwadago ta udtn ya yi tuni da kokowar da suke na ganin sojojin kasashen waje sun fashe daga kasar saboda rikicin da ake fama da shi mai nasaba da kungiyoyin 'yan ta'adda ga dai abin da ya shaidawa nana zainabu amadu a yamai Eh madam komi aiko kowace ba dan mun tambaya ba yalla gwamnati za shi ba mu wannan abun gaɗin amma insha Allah za mu tsunduma kokowa wadda duk sojoji waɗanda ba Nijar ba sai sun bar muna mu sabili da wannan tashin hankali ba wai sojojinmu mun san ƙoƙarin da gare su tunda mun san idan aka bar sojojinmu da wannan ɗan tashin hankali za su kawo ƙarshen shi amma 'yan ta'adda kuna gani ina ne ɗan ta'adda ya sami kayan yaƙi ina ne ɗan ta'adda ya je ya sami kuɗi waɗanda yake zuwa ya sai abinci ya zo ya ya ba waɗanda ke aiki tare da shi suka ci shine muka ce akwai lauje cikin naɗi wannan lauje cikin naɗi in muna so mu rabu da shi sai mun tambayi duka waɗannan rundumomin sojojin waɗanda ba namu ba su fice a cikin ƙasarmu shi kuwa a nasa ɓangare malam ibro ne mataimakin sakatare janar na kungiyar kwadago ta cdtn yana jirin bukatun su yayi kamar haka kamin in amsa tambayi ki sai ce kina tunani da sai ita ce kungiya ta ɗaya bayan zaben da an ka yi a shekarun baya wadda ta fi kowa magoya baya zaɓe ya bada kuma ita wannan kungiya ta CDTN da harko a kafata wajen alif dubu biyu kungiya tara ne sun ka ta sun ka kawata tahiya tana tahiya a shekaran jiya zan ce miki kungiyar kwadago ta sai dai tana da magoya baya 54 a jiya sabuwar kungiya ta kwadago ta haihu ta girku wadda aka ce masu star ita a cikon kungiyar kwadago 55 wanda a cikin sedetain sai in ce miki sedetain a halin yanzu a nan nijar lalle kungiya ce wadda tana taka rawa mai kyau kuma insha allahu muna tsammanin duka koke-koken ma'aikata mutu kansu a shekarar bana kowane take aka yi ma wannan sallah to lalle take na farko shine kyasan muna cikin yanayi na rashin kwanciyar hankali to ma'aikata waɗanda a wannan jahohi inda babu kwanciyar hankali mun so da wannan ma'aikata ya kasance gwamnati ta ba su ɗan alawus wanda zai shahi musu hawaye da wannan tashi hankali da suka yi taimaka musu wannan koke-koke tun malamin kaji su na biyu shine kyasan mu aje koke-koke wanda hasun kai mu ga rejejeniya da gwamnati su ma wannan koke-koke da ya kai mu rejejeniya da gwamnati mun ce a kokari duka abin da an ka fara shahe mana hawayen shi ma a biya mana bukatu don sabida mu ɗauki wata rawa sabuwa ko ɗauki mu aza wasu koke-koke sabi wanda nan gaba za mu tunkara. Ko za mu so mu ji kaɗan daga cikin koke-koken na wanda ke addabar ma'aikata? To, kya san koke-koke lalle game da ni ce miki da yawa ne. Sabida bayan da mun ka ce wannan Ah, rattaba hannu da mun kai bisa rejeje na mun ce ya kyautu shirin ga watan janairu da ya wuce ya kyautu mun ce a biya mana wannan bukatu sabida akwai wannan allowance da muka cewa ah, rejim indemnitar da turanci ko da faransanci shine wannan abu wanda bakin shi ne daga ah, zaayin. yin albashin ma'aikaci a ce mizani kaza in ma'aikaci na da shi to za a yi akwai basussuka wanda mun ka tambo gwamnati shine wanda mu da turanci muna ce mai a harere wannan bashi sabida in kai wani abu shekara biyu zuwa shekara biyu albashin kana canza akwai wasu bashi wanda gwamnati bai zuwa mun ka ce a yi raskwana ta duka a biya muna tun da cikin rajejeniyar shike an fara biya amma har yanzu ba kare ba shine mun kai a gaugauta don sabida biya shi akwai wannan koke-koke wanda kuka ji tana cece ku ce bisa pansiyon wanga ko biyan wanda ya tere taya marmakin a bashi wata uku a'a duk wata zuwa wata a bashi yanzu lalle an fara can bayar birane da cikin ƙasa an wadanda can cikin kasa an fara yi ko an biya wata uku amma wadanda an nan cikin yamai wata biyu ne a halin yanzu an ka basu don hina da unhani ya kasance da suna wuri guda kuma abin ya ta daidai da wata ya mutu kamar da wanda bai ta ritaya an ka bashi albashi ba shi ma wancan a bashi fansiyon din shi yadda aka ba wanda bai ta albashi shi ba shi ma wancan a bashi fansiyon din shi duk wata zuwa wata wannan bisa yan koke-koke ne akwai yan kwantar agi wannan da mun ka ce muna son su ma a ɗauke su lalle akwai wani ɗan bincike da suke yi wajen gwamnati da mun ka ya ɗan kawo mana cikas amma muna tsammanin da wannan ɗan bincike-bincike ya kare. duka daukan ma'aikata waɗanga 'yan kwantaragi ya kyauta a ce a yau ya zan tahiya wadda za mu sa gaba ko eh, ko in ce miki godabe wanda shararre sai inda an ka kare yawan 'yan kwantaragi akwai wannan abu da muka ce a ƙara shekarun zo a kame a tayi ritaya shekarun aiki kame a tayi ritaya lalle bisa gare shi ma wannan shekara biyu an ka ƙara mamakin shekara 60 shekara 60 da za a taya nan gaba wannan shekara 62 da za a taya shine wanda majalisa ah, ta ƙasa ta kira mu shekarar yi waccan don sabida mu ba da ra'ayinmu mine da lallamu wanda muke son a kara wannan shekara biyu mu da shekara biyar mun ka ce amma wajen wani mun ka zo ga rejejeniya an ka ce shekara biyu lalle mun ba da lallamu kuma muna tsammanin sha ɗaya ga wannan wata tun cikin program wanda mun ka gani sha ɗaya ga wannan wata sa kasancewa an yi wannan tattauna bisa wannan kudiri. Ko a wani dalili ne kuke son a ƙara ɗan shekaru? Lalle lalle lalle eh, eh, nana wannan tambaya tana da muhimmanci. Nana yanzu in ki gane akwai wasu ma'aikacin ne jabar jami'a ko lebara ne kai lalle wannan shekara 65 za kai. In ki ta kama abu wanda ake ce miki gidan gona kamar inira haka shekara da 65 za kai. in ka ta kamar wani gidan eh, eh, eh, juji haka yawanci wasu da duk dai kamar mu ne su ma shekara 65 da kai kai a kasari in ka ta ha asambile majalisa ma'aikatanta shekara 62 za su sai muka ga kenan wannan ana son a kawo bambanci da yawa bisa ga abubuwan ma'aikata wanda aka san ka ce sauran ma da ka ɗauka kamar 'yan amshin shata ya kyautu ko ya ku bayu ya kyautu su ma duka a kai su haka nan da an kai mu ɗancan. fannin tsaro a ƙasar mu nijar kullum in muka hoto muka hurta wani sanarwa muna jawo hankalin gwamnati muna yaba ma eh, sojoji muna kawo goyon ba mu bisa gare su muna jaddada musu kuma muna kiran gwamnati kullum don saboda a dauki mayan matakai wanda za a sa kwanciyar hankali ta zo cikin wannan jahohi na ɗaya kenan na biyu tun da na fara na gaya miki wannan ma shirin gwano da za mu yi akwai abin da kike cewa ta mu wanda za mu ɗauka saboda mun ce waɗanda aiki wannan cikin jihohi wanda har da rashin kwanciyar hankali ya kyautu a ƙara musu alawu wanda za a yi sa ɗarɗar gaba wanda a gare su ta ɗarari don samu kwanciyar. To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma ta fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin na Zainabu Amadu da ta taimaka da waɗannan hirarrakin daga mai babban birnin jamhuriyar Nijar. A nan ne Hassan Barka da na tsara kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab bashi nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin nan mai suna Bakar Wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Bangaren momi ya dawo kai tsaye ya nufo ɗakin Laila bai tsaya nokin baya tura kawai ya shiga sai ya same ta zaune gaban miro tana duba fuskarta tsaye ya yi cak kamar ba shi ba ta ina zai fara me zai ce mata so sorry shi da kansa ya ce mata sorry after ta kira shi da wani shi ma zai ce mata haka for the sake of daddy wata zuciyar ta raya masa but duk da haka bai jin zai iya ce mata sorry idan wani abu ya faru a tsakaninmu ki bar shi a tsakaninmu ba sai wani ya ji ba ya faɗa sannan ya juya sai kuma ya juyo and if you need something let me know yana faɗar haka ya juya ya fice ba tare da ya rufe mata kofar ba tabo baki ta yi ta miƙe tsaye ta isa gurin kofar ta rufe ta juyo ta dawo gaban madubin ta zauna har ga Allah tana son talba kuma ta san yana son ta amma abin da yake mata ya yi yawa girman kansa da jin kansa ya yi yawa that's why ɗazun ta faɗa ma dadi cewa bata shirya aurensa a yanzu ba sai nan gaba momi kuma ta koya mata baya ganin kullum ita ake kwara but this time around momi ta goyi bayanta jin wayar ta ta yi kara alamar sako yasa ta mike tsaye ta isa gurin da wayar take ta dauka ta duba sakon good night shine rubuce da number talba ba shiri ta zauna tana mamaki da gaske shine ya turo mata wannan sakon ko dai wani ne dan murmushi ta yi duk sai na rama abin da kai min it's my turn ta faɗa tana jin wani irin daɗi juya ido ta yi ya kamata ya san ina da tsada ta faɗa sannan ta kwanta saman gadon kamar jiya saturday yau kuma sunday kowa yana zaune a teburin cin abinci ban da dadi da zai karya bangarensa da kuma laila da take ɗakinta ina laila talba ya tambaya yana kallon amal ta ce wai ba za ta fito ba why jos hada na hada nata breakfast din na kai mata ɗakinta ba momi da kabir ba ko amal har baba mai aikin su sai da ta kalle shi kamar dai ba kai talba ba kabir ya faɗa sai talba ya murmushi kaɗan sound funny right no sound new momi ta yi murmushi ban faɗa muku ba wata rana talba zai canza ya miƙe tsaye ya shiga hada malaila ta abin karyawa i don't i didn't change ina yi ne for the sake of you and daddy so na ɗan ra'ayin kan kake kenan kenan baka farin ciki da abin da kake doesn't make sense kabir ya faɗa yana taɓa baki talba dai bai sake ce masa komai ba har ya cire wa laila komai ya ɗauka ya nufi upstairs amal ta miƙe da sauri ta bi bayansa ta riga shi ƙarasawa gurin ƙofar ta bude masa saboda hannayensa duka biyun suna ɗauke da abu ne yana shiga amal ta janyo ƙofar ta rufe har gefen gadonta ya aje mata komai sannan ya dago ya kalle ta good morning ya sake gaishe ta duk da kasancewar ya aika mata da sakon gaisuwa da safe kuma ba ta masa reply ba which pain him ba ta amsa masa ba sai kallonsa take ga breakfast ɗinki idan kina bukatar wani abu ki faɗa min yana faɗar haka ya juya sai da ya kusan isa kofa sannan ta ce an jima za ka kai ni shopping idan kin shirya ki kira ni ya faɗa ba tare da juyowa ba sannan ya fice ya ja mata kofar yana sakowa don stairs bai koma dining din ba sai ya nufi kofar fita yana fitowa ya tsaya bakin kofar falon ya kira ali kamin ali ya fikin kabir ya fito ya tsaya daidai inda yake tsaye ka san me talba talba ya kalle shi yana kokarin yanke kiran ali da yake yi kai dan uwana ne ba zan so ka cutu ba kamar yadda ba zan so laila ta samu matsala ba ni shawara da zan baka kar ka auri macen da baka so domin za ku yi ta samun matsala ne kawai ji abin da kake yi a yanzu saboda momi da dadi kake yi ba wai don ka faranta ranta ba kuma ba don kana so ba hakan kuma zai haifar da kiyayya da tsana a tsakaninku talba ya saka wayarsa aljihu yana kallon kabir ina son ta kabir no maybe dai kana son ta saboda baka san me ya so ba ko kuma kana son ta saboda baka son ka bawa dadi kunya ko kuma kana son ta saboda kana son ka yi aure amma na san wata rana zuciyarka za ta so wata watakila lailace ce ko wata daban a lokacin da za ta maka laifi kuma ka ba ta haƙuri wallahi baka ko sani ba wanda za ka so faranta mata a karan kanka idan tana cikin damuwa ka yi ta ƙoƙarin ganin ka cire ta idan tana kuka ka ringa jin hawayenta kamar mutuwar ka ne duk wannan shan kunun da kake yi ita za ka sake mata ka rika neman taimaka murmushi kana mata dariya idan zuciyarka ta fara wannan son duk son da biyayyar da kake yi madadi ko momi idan suka muzanta sai ka ji ba daɗi kamar kai aka yi mawa daga lokacin ne rayuwarka za ta fara canjawa no kabir you know i don't believe in love Su wannan daren ba zai taɓa zuwa ba balle har na kwanta na yi wannan kalar mafarkin ku ne da kuke karance-karance da kalle-kallen fina-finai kuke ɗaukan irin waɗannan soyayyan gaskiya ce even if gaskiya ce ma ni ba na cikin irin waɗannan wahalallun maza yana fadar hakan ya fara sauke ya fara saukan entrance din kabir ya bi shi da kallo yana murmushi aminatu sai da haske fara bayyana sannan mutane suka leƙo gidan duk da kasancewar kowa yana fama da kansa jimamin duk wanda ya shigo ya tarar da gawarsa amadu sai ya zubar da hawaye dama can kowa ya saka ransa sai a yi musu ta'asar da tafta kowa saboda su suna da 'yan sa kai har biyu da barayin yankin suke matukar tsoro domin ba sa yi ma barayin da sauki musamman idan sun haɗu da su a wani gurin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 da ke kudancin iran domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa da ke akwai a wannan yanki na tarihi wanda kuma shine yanki mafi girma da iran ke haƙar ɗanyen man fetur da kuma iskar gas saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawa ta gudana tsakaninsu amma kafin nan ga dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. چرا؟ میسا اینجا نن آسمان سما قرمز لون جا شب دری شبها دراری احواز برنن احواز گاهی ونلوکچی رنگ Launi. به خاطر saboda Shole. harshen wuta چاه rijiya چاها rijiyoyi Naft. ɗanyen man fetur rahnama mai yin jagora tur tawagar yawon shakatawa او گفت شیاچی. استان لردی خوزستان لردم خوزستان بسیاری دیوه آن دارد ونچنگ ینادا نده قدیمی دردی قدیمی ترین پی آن صادر می کند شی ینا و پس کنن بیشتر ما یوا نقاط وراری وجود دارد اکویشی درآمد کدین شگه اصلی نه اصلی فروش سیروا درست است هکنی؟ اما سیری کالا کایا کالاها کایه یکی دیگر ندپن چه می رود قرما بزرگ بابا بزرگترین مپی گرما همان ونچن اینجا انن وسط سکیه on mi gozarad. Wancan yana wucewa. Man fikr nemi kardam. Da ban yi zaton. In qadr. Gwargwadon haka. On ast. Wannan ne. On boshad. Wancan ya kasance. بعضی ون بانگری کشتی jirgin کشتی ها آنها رفت و آمد می کنند سو سنا کی کومو آنها می توانند رفت و آمد کنند su za su iya yin kai komo. Paul Gada Ziba Mai kyau Man ƙadam mizanam Ni zan yi tafiya da ƙafafuna. Man dus doram ƙadam bezanam Ni ina son in yi tafiya da ƙafafuna. Ruye on. bisa wancan piyade a ƙasa To madalla bayan da aka saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad kuma abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci چرا اینجا آسمان قرمز است؟ آسمان شبهای ahvaz گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شعله های چاهای نفت است. بله، راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد قدیمی ترین چاهای نفت ایران در خوزستان است پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند بله در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد درآمد اصلی ایران از فروش نفت است درست است؟ بله اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است؟ بله اینجا رود کارون است رود کارون از وسط شهر احواز می گذرد. فکر نمی کردم رود کارون اینقدر بزرگ باشد رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. تو ما دل آبند اگر سرودی وان انتظار از محمد کوما با کنسرس اید از کن هر شنبه پارسنشی یعنی کوما گاوان انتظار نگاه تر ترجمه a cikin harshen چرا اینجا آسمان قرمز است؟ میسن یا sararin samaniya a nan ke da launin ja. آسمان شبهای احواز گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شوله های چاهای نفت است. وسو لوکوتا سررن سمانیا ابرنن احواز ینا یل لونن جا. ونن لونن جا ریجوی مینی. بله راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد ای میجا گورنتر توگر ماسو یاون یا پا و لرن خوزستان یانا دا ریجوی میده قدیمی ترین چاه های نفت ایران در خوزستان است. rijiyoyin mai mafi daɗewa a Iran suna yankin Khuzestan ne. پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند. کنن ایران تنا پیتر دا می دیوا دگا ون لرژی؟ بله، در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد. ای A mafi yawan wurare a wannan lardi akwai rijiyoyin mai. درآمد اصلی ایران از فروش نفت است. درست است؟ جیگون کدین شگر ایران دگا سیر دا می نی هکه نی بله، اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند. ای اما ایران tana ma fitar da wasu kayayyakin na daban. چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است. للی wannan babbar ƙorama چه؟ wannan ita ce ƙoramar کارون؟ بله، اینجا رود کارون است. رود کارون از وسط شهر اهواز میگذرد. E, a anan ne ƙoramar karon take ƙoramar karon tana wucewa ne ta tsakiyar birnin ahwaz فکر نمی da رود کارون اینقدر بزرگ باشد. Da ban yi zaton ƙoramar karon tana da girma kamar haka ba. رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. گرمار کران ایتا چه مفی پی گرم ایران و سو جرا گروا زس ایا ین kai کمو از wannan این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. wannan wace irin gada ce mai kyau ina son in yi tafiya da ƙafafuna a kanta. madalla ta jama'a masu saurare an dai ji irin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id da kuma wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu abdullahi salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. tumar mara kuma sai shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu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 da kuma fargabar gwamnatin amurka ta yiwuwar kawo ƙarshen batun kulla yarjejeniyar da ni suno sonti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. yakin basasar da ya kunno kai a kasar sudan a cikin makonni biyu da suka gabata tsakanin rundunar sojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya wurga gwamnatin amurka cikin damuwar yadda yakin zai yiwu ya rusa kokarin da ake yi na ganin an kai ga yarjejeniyar karshe ta rattaba hannu kan batun kulla alakar jakadanci tsakanin kasashen sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a watan fabrairun wannan shekarar kafin bullar yakin ba asasan ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila eli cohen ya kai ziyarar aiki zuwa birnin khartoum bayan da ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta sanar da shirye-shiryenta na rattaba hannu kan yarjejeniyar kashe ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tare da fara gudanar da ayyuka bangarori daban-daban a tsakaninsu ziyarar tawagar el hohen birnin hartum tana dauke da jami'an tsaro da na diflomasiya inda tawagar ta gana da manyan jami'an gwamnatin sudan musamman shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar general abdul fatah al burhan inda suka kammala gudanar da tattaunawa kan hanyoyin gudanar da taimakekeniya a tsakanin su musamman a bangarorin tsaro da na soji kamar yadda majiyar majalisar gudanar da mulkin sudan ta bayyana wa manema labarai yana dawowa daga kasar sudan ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila el cohen ya sanar da cewa hakika a cikin 'yan watanni kaɗan masu zuwa sudan da haramtacciyar kasar isra'ila za su kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyar ƙarshe da za ta kai ga matsayin cikakkiyar kulla alakar jakadanci a tsakanin su a birnin washington na kasar amurka tsohuwar gwamnatin amurka ta shugaba donald trump ta kwadaitar da sudan kan amincewa da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila a matsayin halattacciyar kasa tare da fara gudanar da shirye-shiryen kulla yarjejeniyar alakar jakadanci a tsakanin su bayan da amurka ta ɗauki matakin cire sunan sudan daga cikin jerin ƙasashe da gwamnatin amurka ta sanya su cikin masu goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya a cewar ta. kuma kafin nan kasashen larabawa idan haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da maroko a hukumance sun yi furuci da halarcin halamtacciyar kasar isra'ila tare da kulla alakar jakadanci da ita a shekara ta 2020 a ƙarƙashin yarjejeniyar abraham wacce ta gudana ƙarƙashin sanya idan ƙasar amurka kuma alakar jakadanci a tsakanin su ta fara gudana a hukumance sai dai kafin nan sudan ta yi jinkirin ɗaukar irin waɗannan matakai na amincewa da kulla alakar alaka da haramtacciyar kasar isra'ila kafin ta samu lamuni daga kasar amurka ciki har da kariya gare ta a fuskar gurfana a gaban shari'a daga duk wata shari'a da ta shafi tsoffin ayyukan da ake tuhumar kasar baya ga samun tallafin tattalin arziki da na kudade daga kasar amurka rahotanni sun bayyana cewa a cikin wata takardar bincike da kwararre a cibiyar washington institute near east policy ehud ya ari ya wallafa ya bayyana bayyana cewa daga cikin illolin da suka janyo bullar faɗan da ya barke tsakanin manyan hafsoshin sojin sudan biyu a ƙasar tun a tsakiyar watan afrilun wannan shekara shine yiwuwar kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila kan yarjejeniyoyin da a kansu ne sudan ta amince za ta kulla alakar jakadanci tsakaninta da haramtacciyar kasar isra'ila cibiyar washington tana ɗaya daga cikin fitattun cibiyoyin bincike da take da alaka da gwamnatocin jam'iyyu da suke jan ragamar gwamnatin amurka tsakanin republican da democrat kan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya kuma manyan jami'an da suke juya akalar yankin gabas ta tsakiya a ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka sun yi aiki a cibiyar kafin karɓar jagorancin batun harkokin yankin kama daga david scott a lokacin shugabancin donald trump da kuma barbara leaf a wannan gwamnati na shugaba joe biden hakika kasar amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen kusantar da haramtacciyar kasar isra'ila da sudan ta hanyar janye batun ayyana kasar sudan a matsayin kasa mai daukar nauyin ta'addanci ɗage takunkumi da aka kakaba mata da ba ta taimakon kuɗaɗe da kuma tura cibiyoyin bayar da kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa kamar bankin duniya da asusun lamuni na imf zuwa ƙasar ta sudan yahud Ya'ari ya yi imani da cewa ana shirin daidaita dangantakar da ke tsakanin Sudan da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da zarar an tabbatar da tsarin yarjejeniyar da aka kulla musamman ma batun kafa gwamnatin farar hula da gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki da zai baiwa sabuwar majalisar dokokin Sudan damar amincewa da yarjejeniyar da aka cimma da haramtacciyar ƙasar Isra'ila inda mai binciken ya bayyana fargabarsa kan abin da ya bayyana a matsayin ƙarin tasirin masu tsananin kishin addinin musulunci da na masu ɗauke da ra'ayin mazan jiya da suke adawa da duk wani batun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a fagen siyasar ƙasar sudan a cikin 'yan shekarun da suka gabata gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fi mai da hankali ne kan ƙarfafa dangantakar ta da sudan ta hanyar ɓangaren soji musamman ma sojojin da suke ƙarƙashin jagorancin general abdul fatah al-burhan tare da ɗaukan matakin ɗan kan tallafawa bangaren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati a cikin bincikensa ya ali ya yi nuni da yadda jama'ar sudan suka yi watsi da batun duk wani ra'ayin neman kula alakar jakadanci tsakanin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila ya kuma ba da misali ga gazawar yunkurin kafa kungiyar abokantaka ta sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a birnin khartoum yana mai nuni nuni da cewa taimakon jin kai da kungiyoyin haramtacciyar kasar isra'ila da ba na gwamnati ba suka aike zuwa sudan ba su samu wata tarba ko shela ko kuma tallafawa daga wata kafar watsa labaran sudan ba kamar yadda a bangare guda kuma mai binciken ya yi magana game da karuwar yadda manyan tawagogin sojin sudan suke yawan kai ziyara a boye zuwa haramtacciyar kasar isra'ila domin neman taimako hakanan ya ali ya yi imani da cewa jinkirin da aka samu Kuna na tsawon shekaru biyu da rabi na shelanta kulla alaka tsakanin sudan da haramtacce kasar isra'ila tare da mayar da shelar zuwa al'amuran da suka shafi yarjejeniyar zaman lafiya yana daga cikin abubuwan da suka jefa shirin yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin bangarorin biyu cikin hadari sannan ko da a ce an kafa gwamnatin farar hula a sudan cikin kankanin lokaci sabuwar gwamnatin za ta iya yin jinkiri domin gwada yanayin martani da jama'ar kasar za za ta fuskanci batun kulla yarjejeniya tsakanin ƙasarsu da 'yan sahayoniya da suke ɗaukan su a matsayin makiya kamar yadda mafi yawan jaridun cikin gidan kasar sudan da masharhanta da kuma kafofin watsa labarun kasar gami da 'yan siyasa da masu alaka da kafofin sada zumunta suke bayyana haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin makiya a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da ci gabansa ku huta lafiya. tuma masu mu ina ga haka ne mu kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can gobar safe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa bisala mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.